yanzu da muke magana daren litinin ne da daidai da daren ashirin da tara ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da ashirin da biyu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shi ne kasar na ashirin daga cikin jeren je karatuttukan littafin al'imam muslim wato sahihu muslim al-hajjaj allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan yana da su manta da kamar da muke ta faɗi a baya har yanzu karatun nan ana ainihin wato muƙaddima ne ta al'imamu musulun wadda wannan muƙaddima al'imamu musulun yana ƙoƙarin bayyana hanyoyin da su manya-manyan malaman hadisi da shi da irin shi da na sama da su da makamantansu suka gabatar da ƙa'idoji wajen yadda ainihin ake karɓan riwayoyin hadisi na biyu idan ba a manta ba muna babin ƙarshe ne wanda shi ne babi mafi girma da kuma waya a cikin wannan ainihin wato muqaddima babin da al'imam muslim ya kira shi babul kashfi an ma'ayibi riwatul hadisi babin da ke tonawa da fallasa asiri na aibi na masu riwayar hadisi wa nakalatul akhbari da kuma waɗanda suke ciro labarai da tarihohi wa ma nukila anil a'immati fi da kuma abubuwan da aka ainihin wato samo daga limamai na hadisi game da haka ma'anar wannan babin zai bayyana mana irin aibubbukan da wasu masu riwayar hadisi suke da shi da wasu waɗanda suke tattaro tarihi da labarai da ainihin take ji kunnuwa girmi kaka ire waɗannan waɗanda suke maƙaryata ne ko kuma suna da wata mummunar aƙida ko kuma suna da wata wani rauni ta wajen hadda ko iya karatu kamar yadda muka ji abdul quddus bayan kasantuwar shi matsaryaci yana da mugiyar aƙida sannan kuma baya iya haddace karatun daidai yadda yake ire-iren waɗannan abubuwa su ne wannan babu na ainihin wannan ah, wuri yake ƙoƙarin bayyana mana Allah maɗaukakin sarki ya taimaka na biyu har yau in ba a manta ba muna ƙarƙashin wata gaba ne yadda ainihin al'imamu muslim yake kawo a farai wato fatoyi daga manya-manyan malamai waɗanda ainihin wato suke bayyana wasu mutane waɗanda ba a karɓar riwaya a wurin. asarin ƙarshe da na kusa da shi wanda muka kwana a kai muna buƙatar ainihin za mu sake karanto shi sha Allah ta'ala domin waɗannan faran da yiwa karatun duk akan su da daddala za ta kai sha Allah ba don kuma don alaƙar abin da zai biyo bawa na wani sharhi da muke alƙawari muka fara tattaunawa lokaci ya ƙuri. tabbata haka ka tsalla asari na kusa da ƙarshe da muka karanta shi nan da yake wa haddathana al-hasan al-hulwani قال سمعت عفان قال سمعت أبا عوانا قال ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي. kun da wurin ko sai kuma na ƙarshe da makaranta wa haddasana suwaid bin sa'id haddasana ali bin musher qala sami'tu ana qala sami'tu ana wa hamzatu zayyat من أبان بن أبي عياش نحو من ألف حديث قال علي فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أبان فما عرف منها إلا شيئا يسيرا خمسة أو ستة أنا من بعض الفاضل كقوانا في السجد يريد هذا يتبدل مسألة